from Anambra, the hometown of Peter Obi. Atiku is all about Nigeria. Thank you. that Obi is not a candidate of the Southeast. All the Southeast, they are with Atiku Abubakar. You can see how Igbos gathered in Anambra, the hometown of Peter Obi, to welcome our next president of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Alhaji Atiku Abubakar. Anambra, they await Atiku Abubakar and obedient. Nigerians, we believe, not especially those our brothers who came from the northern Nigerians, that Atiku Abubakar is a unifier. He's here contesting to unify Nigeria. He's not contesting for the interest of himself, he's contesting for the interest of Nigeria. You can see how millions Igbos gather in Anambra to receive the presidential candidate of the People's Democratic Party, His Excellency Alhaji Atiku Abubakar. Now you will believe that Atiku is a candidate for all, not for Igbo or Hausa or Yoruba or Fulani. Atiku is a candidate for all Nigerians. I call on those obedient to quickly join the winning party, the People's Democratic Party. We believe in one Nigeria. We believe in one nation, not like APC that imposed the Muslim-Muslim to get in the country. Not that Peter Obi that is going for a regional campaign. We are campaigning for the unifier. We are campaigning for the Nigerians, not for the interests of the single person. The people of Anambra, they are saying, when Peter Obi was a governor, nothing he brought to the state, nothing he bring to the progress of evil people. Don't deceive yourself. Just come and join the trip of His Excellency Alhaji Atiku Abubakar. Only Atiku Abubakar will gather Hausa, Yoruba, Igbo, Anakuta, Biron, Bajari, all tribes. They are with Atiku Abubakar. You can see how Anambra shut down today. No markets, nothing. Anambra is for His Excellency Alaji Atiku Abubakar. This is hometown of, uh, of Peter Obi. the person that is calling himself as obedient. This is Anambara. an Anambara show fully with Atiku Abubakar. Even the executive governor of Anambara, Chief Soludo, he welcomed His Excellency Atiku Abubakar. ‘Yan uwana mutan arewa ya kamata mu yi karatun tanusu yau muna anambara jihar da ɗan takarar labour party peter obi ya fito daga idan kuka gani jama'a ne ko ta ko ina sun fito domin su tarbi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp atiku abubakar atiku abubakar cikakken ɗan najeriya ne atiku abubakar mai son zaman lafiya ne Atiku Abubakar yana takara ne domin ci gaban Najeriya ba ci gaban wata kabila ko kuma wani wani bangare a cikin ƙasar najeriya ba atiku abubakar yana yawo ko ina a faɗin najeriya mutane na fitowa a miliyon su karɓe shi domin sun sani cewa atiku ne kadai shugaban ƙasa da zai iya kawo haɗin kan najeriya idan kuka duba bangare na apc sun kawo musulmi da musulmi kan su zama shugabancin kasa wanda hakan bai kamata ba najeriya kasa ɗaya ce uwa ɗaya addininmu ma na musulunci ya ce mu janyo waɗanda ba mu ɗaya ba kusa domin su sha'awar shiga addininmu bai ce mu ware su ba idan kuka duba abinda apc ta yi da shi asuwaju tinubu suka yi sun yi abu ne wanda addinin mu ma baya so addininmu ma bai goyi baya ba musulunci bai goyi bayan ka ware kanka kai kadai ba ya ce ka janyo kowa kusa ka fifita wanda ma ba naka ba ne fiye da naka saboda ya ji sha'awan zuwa kusa da kai idan 'yan najeriya da su yi karatun ta musamman 'yan arewacin najeriya ya kamata idan har ibo inyamuri da bai zai fito ya goya ma atiku baya to mu ya kamata cewa fa mu fito ne kwanmu da ƙwarƙwata mu nuna musu cewa ba mu ma ba namu ne ba nasu kaɗai ba ne a cikun namu ne ba nasu su kaɗai ba ne wannan yana nuni da cewa a ciku abubakar zai kasance a matsayin shugaban ƙasar najeriya a shekarar 2023 idan kun lura a yau atiku ya shigo jihar anambara yana shigowa gwamnan jihar anambara mai ci ya zo ya tarbe shi kuma ya tabbatar mai da cewa al'ummar jihar anambara ba su da wani ɗan takara da ya wuce atiku abubakar duk wani inyamiri a najeriya ya yarda da cewa atiku abubakar shine wanda zai kawo ci gaba a najeriya kuma shine wanda zai kawo ci gaba ya kawo zaman lafiya ya dawo da tattalin arzikin mu sannan ya kawo ci gaba marasa adadi ga 'yan najeriya idan kun gani jama'a ne wa'annan duka ko ina idan ka taba za su ce ma ke kwanon ke kwanon in muri yana tare da aciko abubakar gashi nan za ku gani idan 'yan najeriya za su yi karatun tanusu ba wanda ya cancanta ya zama shugaban kasa da ya wuce a ciko abubakar kuma in allah ya da lokaci ya yi allah ya riga ya bashi sai dai mu taya shi da addu'o'i a ciku na neman addu'o'inku domin mu tafiyar da najeriya mu ciyar da ita gaba in gani maza ne da mata suka fito domin tarbar shi shugaban kasa a abubakar Here with me is an evil community. We came out in mass to support the next president of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Alhaji Achiku Abubakar, the unifier. If you, if you understand the situation of this country, all the three major geopolitical zones, they believe that Atiku is the only one that can unify Nigeria. You can see how evils came out in the hometown of Peter Obi, the candidate of Labour Party, to support His Excellency Atiku Abubakar, the candidate of the People's Democratic Party. We are in Lagos, we are in Oshun. You see how Yoruba people came out in massive to receive Atiku Abubakar. We are in Plateau, Nasarawa, and others northern states. You see how Nigerians came out in massive and support His Excellency Atiku Abubakar. This is to show that Atiku is ready to rescue and rebuild Nigeria 2023. Atiku is not a regional candidate. Atiku is a candidate of all. Atiku is a candidate of Yoruba. Atiku is a candidate of Igbo. Atiku is a candidate of Hausa. Atiku is a candidate of Fulani. Atiku is for all Nigerians. If you believe me. The problem of insecurity in general. Atiku is coming to solve it.